بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرارا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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابة من سادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma sha Allah ta baraka wa ala kamar yadda muka saba kowace yammacin wannan wata da kuma kuka harkokan wannan masallaci da shek abubakar mahmud gumi Allah ya ji kashi shiga wanda a cikin wannan gari na argungu hedikwatar argungu local government kebin najeriya domin mu yi ta alƙur'ani mai girma a karanta fassara saura yau ma wannan yammacin na sha tara da watan ramadana shekarar musulunci duk daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin tabbas. ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida insha Allah ta fara kota bisa da taimakon Allah da kore wacce za mu karatu mu na yau a kan rajiya jiya mu karatu a suratul jin inda muka ji bayanan duk da suka saurari karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama suna ta bincike wai mina na ya haifar da an kana zuwa da wani suna zuwa su samu don in Allah zai yi abu a sama zai kira mala'ika jibril ya ce masa ni zan zan yi kaza zan yi kaza lokaci kaza da kaza da kaza da kaza mala'ika jibril sai to sama sama sama sama ta farko ta bakwai da ta shida da ta biyar da ta hudu da ta uku da ta biyu har zuwa sama ta daya yana kuka koda sai mala'iku duka sun saurara ce bana Allah zai yi kaza lokaci kaza za a haifar da kaza kaza zai faru to idan ya iso sama sama ta farko sama duniya ke aljanu suna nan lallabe sauƙin mala'ika ba ƙaramin abu ba lokacin da ya kafa ni wannan magana Allah zai yi kaza bana za a fara ruwa lokaci kaza za a yi ruwa mai yawa kaza za a yi kaza suna lallabe a jefu bukkan sama sun faɗi kunna da ƙaudu min hama ka'ida kaza Allah ya dauri muna da mazaunai mu fenta fenta fenta fenta da muka ba mu lallabe mu yi zaman ne mu suka ce amma yanzu wallahi a da ban mamaki wa mai yabta bi da an yaji da lahu shahabar rafada duk mutumin da je saurarin labarin kama yanzu zai samu yiwu la ta wuta tana dakon saurin nan yana a wurin nan ana farga ga shi da yula wuta suna cikin wanga mamare ku buga gabas ku ku ta yammacin duniya ku ku ta gabas ki ku dubo muna ku bincika mi kawo matsalar wanga jifar da aka yi muna sai suka ci manzo Allah yana karatu alqur'ani sallah asuba ba da jimawa suka tabbatar da wannan abin a farari suka gane manzo da Allah ya abin da yake karatu ya yi kama da nama manzo farko wanda suke rayu da shi wannan ya nuna An annabta suna tare da aljanu kuma akwai masu imani amma darajar su ba ta kai da aka tara mutane a yi musu bayani annabi bai kira su ya ce ku taho koma in muku karantar amma kuna iya su rinka halarta da sallolin juma'a wuraren wa'azi so da yawa aka yi su da aljanna sanar da suke samun fahimta waɗanda Allah ya wa arziki sai su samu shiriya ga jan annabi adam kina wanda ya gwada muna ya annabi adam sun yi aljannu daraja matsayi madaukakiya gurin Allah wa in kana lahum ajaibun fi khalqi ko da yake Allah ya musu halitta mai ban mamaki ya adam ba su gani ba ba su suna gani ya haka suna yin cuta ma ya adam ba ya adam ba su cutar su kaga su ma suna da wata falala da Allah ya ba su su bangare shi na jiya cikin abin da suka ba da labari amfanuwar da aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa mun tabbata Allah da ujiz Allah hafi ardi ba za mu kowa yi Allah cikin ƙasa ba wala da ujiz wa haraba kuma in mun ce mu gudu wallahi babu kere ba Allah babu hanya ba ce mu yi imani da kuma suna bayyana cewa wa anna lamma ilu huda na sami'il huda mu hada muka ji shari'a amanna mu yi imani annabi bai dan su ba suka ce wallahi mu yi imani da wannan shari'a kuma mun kawo sannin mu wa man yu'min billahi duk mutumin da yi imani da Allah wala ya kafu bakasa wala rahat bai da zalunci magare Allah ba a dada mai zunubin da bai yi ba kuma Allah bai tawaye mai ladashi da ya aika aka ce annabi a yi mai bayanin ga nasu Allah ya ce ya karanta ma maluma saboda mutanen da suka aka wa karimci aka aiko manzo cikinsu aka saukar musu da mafi fitin littafi safai aka girmama aka saukar da littafi da yare su ba fi imani ba ga wasu nan waɗanda cin tana sun kai kan hanya su kai imani saboda ya gwada mu kuritawa akwai abin zargi da rayuwarsu akwai fata akwai rukushi kuma akwai nakasa kun nakasa kansu saboda qur'ani ga yarin su na Ɗan gare su aka sauka ba kuma sun san mutunci ne hanyar yin ba jila aka ci gaba da kawo na kotun in magana aljanna suka ce wa anna minnal muslimuna akarbakallah wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ذلك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وبجد وانا وكتير كنتي يتوكل مع النبي وانا قاعد النبي بيكان دفع كان وانا رجل أما في أكبر cikin nasarar da kai har da aljanu sun shi na aka ce aljannu sun ba da labari wa anna min al muslimun kuma cikin mu akwai musulmai ne wa min al qasidun ko cikin mu akwai jahilai ai wa anna ba'da sama'ina alquran bayan ji mana muka alqurani min nama akula da a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa min nama sai suka ce faman aslama fa ulaika ta harrar Allah yana son masu tuba yana son masu adalci da kama da gaskiya ku yi gaskiya sai Allah ya ce wa man aslama da suka ce sun sani sani su da halin Allah fa man aslama duk wanda ya musulunta ya bishiyar da Allah ya kawo suka ya daure ya bar al'ada ya daure ya bar ra'ayoyinsa suka ci fa'ula'ika waɗannan mutanen ta harraura shadafi girdadun da dakiriya ai kuma da ita nakan islam wata ba rasulan wata ba rasul alaihi salam wata ya rubuta musulunci ya bi annabin nan da aka yi ko ulaika allazina abadu rusul waɗannan sun ne sun da dai wa hatta dau ila dariqi sa'adati wan najat kuma sun shiryu zuwa ta hanyar arziki da tseren halaka gobe lafiya suka bayyana cewa ba an halka ta nuna a kanu da jahannama kasa ba amma kuma ai ba karkar suka ce amma wa amma ta nuna amma hijirarru wadda suke kafirai aljairu da suka karkace an ɗari ke alhaji daga bari hanyar gaskiya wa da imani suka karkace mai imani to su kam waɗannan fata ya kuro na wukudan li jahannama za su kasance makamashi ga wutar jahannama su kadu bihim za a kura wutar jahannama da su zama su kadu eh ya yi jimata kamar yadda aka kura ta da kafirai da itatuwa wa ila inta haka kalamu nan magana aljannu ta kare ma ya dulu ala kuwati imani kuma gangarin kana suna da karfin imani wa sidqihim kana da gaskiyar su ikhlasi da kuma cewa addini nan don Allah su ne ta shi ne aka ci ma qala ta'ala a hali makar yanzu Allah ya koma yana yi magana game da mutanen makka da aka haiku annabi cikinsu da yarensu, kuma ɗan gidan الله يجي سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه به ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ubangiji madaukakin sarki ya ce ka faɗa mu mutanen masa wallahi wa Allah yusa da mu da tun da yake ta hanya mana law amana haula il kufar da waɗannan kafiran na makka sun yi imani wata kamu ala shari'atin la suka daidai ta kan shari'a da Allah madaukakin la sai na mu ma aka daga da an shayar da su ruwa mai yawa a yi labba sada da su da da muyyar da kamu cikin arziki wa wasana alaihim fi dunya da muyyar da kamu sunnan duniya sun samu yarwa arziki ziyaratan ala ma ya abin da za mu samu gobe lahira minan da <coughs> na da wa bi zalika yaquduna izza duniya, to haka da hakan sai su samu daukakar duniya wal akhirah ta zahira nan Allah ya gwada muna kira ne na musamman da hikima da jan hankali cewa sanadiyar arziki imani da da an bi mutunci daidai wacce ya kamata an kame daga barin sabo da ubangiji ya mutane rayuwa samu a mai yalwa Allah ya sanya mu damar su albarka mu samu yawan wanda daga arzikin ce maka ake samun arzikin ajiyar abubuwa in ciki bai gajiya ko ba gida komi bai aji ciki da bai koshi ba gida bai aji komi don haka yawan arzikin ruwa shi ka kawo ci maka mai yalwa yalwa ci maka shi ka kawo arziki Allah ya ce za su yi imani da Allah gaskiya da an yi rasa ba Allah ya yi irin magana gaskiya alqur'ani a can sama yace walau anna ahlal qur'a walau anna ahlal qur'a amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat la fatahna alaihim بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله ينعم الله ما بيعمل النبي الله ولو أن أهل القرآن آمنوا da ma abuta garuruwa sun yi imani da Allah wata kawo suka ji tsoron Allah bayan yarda da Allah sun gaskata shi kuma suka ji tsoron aikata abubuwan da Allah ya haɗa Allah ya ce wannan kaji da wani sabo bayan imani zai haifar da lafa ta hana wallahi da mun a alaihi a kan su barka ta min sama albarkoki daga sama wala arzi ko mu mun musu albarkoki daga sama ruwan sama su ne sanadiyar وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون الله يكفي السماء رزقكم يا جاء النبي آدم تسالي لك سما دي ما يكاوش لك سما الله sannan arzikin kuma yana zirin amur na sama ila kuma daga sama ne yake saukar da al'amura daga sama zuwa kasa don haka cikin sama arzikin ku ke fito daga sama gare ku ruwa ke fitowa kuma ruwa shi ne sanadiya in aka yi ruwa nan da ake samun cimakar mutane da maganin su nan ne ake samun maka dabbobi da tsuntsaye wannan ga su ne manyan arzikin mutane mutane su samu cimaka su yanka dabbobi su ci su sha nono su ci nama tsuntsaye su ci nama shanu su ci nama kanan to duka ka babu mai yi kai da ruwa الله ياتي وجعلنا من الماء كل شيء عين وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله يتوجعلنا مرغنيا من الماء كتروا كل شيء حين كنبيا دعوا كور كور إير الميرة بعد بعد ما مطربا جب كور الميرة الله يتوجعلنا رأيوة تسيني هو Allah ya fala ta ake runa ko fala ya ake fala ya umu yasa su mutane ba su hankalta abinda Allah ya yi musu daga sama ya sako musu arziki ya hidda musu rana ya hidda musu wata ya sako musu arziki da wurare duka su hanki Allah yana da karama da fiziko ko birbishin su ba har yanzu sun yi gane ma kunkin da suka wasu jana sun yi gane ma wani da ba su taba gani ba ba su kira shi ya karba ba bai ruwa bai ba da lafiya har yanzu hauka su zama da musu wani ya yi Allah suna ci afala jiru wannan yana karfafa mu ne cewa magana da ta Allah ta kora su ce Allah ce wallahi da za a yi imani da Allah a ji tsoron Allah cikin al'amarin yau da gobe ibada da mu'amala a bar sabo Allah ce lafa ta hana alaihi baraka ta mai da samai da mun buɗa ma ya ga annabi adam albarkoki daga sama da kasa Allah ya ce wala in kaza matsayin aka sai suka kare da aka kama sabo aka kama zinaci zinaci aka kama sace sace aka kama zuzza gina yanayi wala in kaza mu Allah ya ce ba ka zuna sai muka kama su da ma ka biya gona sanadiyya abin da suka firfalla ashe Allah bai azaba ta yunwa ko ta alloba ko ta faɗaci faɗaci sai sanadiyyar yawan sabo jama'a da yawanka yawan sabo shi ne yawancin duniya shi ke kawo kunci shi ke kawo wahala shi ke kawo rashin arziki shi ke kawo rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe tashin tashina za ka wannan yana gwada mana yan uwa ba maka kai ba ko ka yi imani da Allah ko gaskata manzon Allah ko ka bi shari'a da aka saukar bai aure mu ya kan shari'a ki mu ya kan shari'a aiki mu na gwamnati mu bar cewa wai aiki gwamnati bai da alaka da da addini wannan fadin da muka yi kuskure cewa bai da alaka da addini kuskure ne babba zai kawo a fanzama a dora ce rashawa a dora yin ba daidai ba zai Allah ya kawo kunci cikin rayuwa don haka yan uwa yi muna wa abin da aka wakwai kuma lokacin da alƙur'ani na kawo mu ji tsoron Allah mu gyara imanin mu da Allah mu gaskata yardan mu da Allah kuma mu ji tsoron Allah cikin bayan sabon abubuwan da ya bayyana mu da Na na aqida da na ibada da na mu'amala shi Allah ya ce da za mu ba su ruwa mai yawa wallahi li na fi domin mu jarrabe su cikin wannan arziki da za mu ba su sanadiyar ruwa ai na kasu bira mu bihi don mu gwada a na yashkuruna kuru da shi gole ma Allah za su yi ko ko mutunce ma Allah za su mutunci suka yi Allah mu jan in aka yi taka mai kyau don dai aka kafawa da kishin gombe da shoro saboda damuna ta yi jawo da an fara cin duhu sai a fara haka filayen dare a gwada ma Allah ya yi arziki kuma an ji daɗi kuma ga abin da za a gode mai ne ma haka in suka samu yalwa kana gani in mawadaci ya yi arziki ya yi mai yawa in an kai buki hayan makaɗa ya kayuwa daga zai ka da biya kudi ma ku zai a tawo a cikin cikin gida ne a yi kwana biyu ana kiri ana ɗauka hoto laifi ne ba a wa Allah godiyar bayi ba a samun arziki a gada shi ya kamata ya amfani a dahilo ka Allah taushe ta hada a gwada mata ba sai ta a ɗaukaka kai gare ta Allah ya ce wallahi za mu jarrabe su ne ba wai su shi kenan mai musu addini ya bar su ba gwaji ne mu gode wa za su ko mutunci Allah ya ce to wa man da an zikri rabbih duk mutumin da ya bijire daga batun ubangiji ta. an da'atin lahi wa ibadati ya kauda kai daga bari. an batun Allah da ya masa biyayya yudkhiluhu yudkhiluhu rabbuhu azaban shadida ubangijinsa zai shigar da shi azaba mai tsananin shakan mawuyacin da yake lara haka fihi babu hutu cikin wannan azaba har abada ala katada ya ce su adan dinga abinda Allah ka nuni da shi azaba mai azaba lara haka fihi ma'ana azaba mai hawa babu rabbi ya ka sauki bane a kuma وقال إكرمة ikrama إكرمة huwa سفرة ملزام fi jahannama yukallafu su'uduha wani wani wani dutse ne babba mai surfi cikin wutar jihannama wanda za a kila sama mutu hawa wannan dutse fa idan ta ha ila alahu ku kira ila jihannama idan ya hau ya kai karshen wannan dutse sai a tarrabu cikin wutar jihannama Allah ya ci saba ba Allah ko a yi ma jikiri nan ka ci da yalwa ka yawo cikin kasa ya ce wallahi ba ka kunce ba akwai azabar jihannama tana tana jira wannan wa'azi ne tunatarwa ne tsoratarwa ne kuma dole mu ji tsoron Allah dole don Allah ya ce ta ji tsoron shi in ba mu ji tsoron shi kuma akwai abin da zai faru kuna gani yana faru a yi na gaba ya koma baya a ce Allahu akbar daure jiwa ne babu abin da ba yi ba ba ku taba gani a yakan ba to in ba ku in ba ku ja ba azina wallahi in ba ku gyara ba Allah ji wallahi ba damuwa akwai abin da zai faru tun duniya ka yi bi lahira dama Allah ya faɗa a ƙarshen suratul kitab yace ha antu haula'i tu awla tu ha antum ha يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه نعم. والله الغني وأنتم الفقراء وإن

Allah ya amma ko duk kuma ya farci ko ko wanda ke ruwa da zamu ta ko da karfi ta ko da hikima ta ko da aiki Allah ya ce ku zan ba mai ya ya bakar duk wanda yawa Allah ruwa da wani abin da ya baki fa inna ma ya bakalu Allah ruwa to wallahi za ta fitar da za ta koma ga kai inna Allah la yakdaru al-aqiyati bai Allah baya cuta da sabon bai ya ce saboda haka bai cuta ba kowa kan bai cuta wallahu dalil Allah mawadaci ne baya rabuwa sa bai rabuwa rana ba ta bari kullowa dare bai bari sahowa ko min Allah bai rabuwa wallahu gani wa antumul bukara ku ne mabukata ku wata bukata za ki bi ku yana da bukata kullum da Allah hankalin kuna da bukatar tsaro da Allah duke ku tana da bukatar tsaro da Allah ko na ku tana da bukata an tumul fukara wa Allah wallahu huwal ganiyul hamid kuma bukata ne zuwa ga Allah shi ko Allah ba wata shi ne wa za ta fatakki ya bai bukata ko komi na kowa cikin komi na shi yace kai ibada ya maka da saboda ka jara ku yace kuma haka akan haka wallahu gani wa antumul fuqara'u yace karshe in ta tawalla wa in ta tawalla in ta jiya da wannan kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yau ta fi kawo ga yau zai mutan ya mu da wasu mutane ya kawo wasu madadin ba wai kace ka zai ba a'a kana zaune Allah ka amshi lamar da gare ka ta koma ba wai kashe ka zai yi ba ba kashi dai na punishment din Allah a kana zaune arzikin da aka yi ka sai ya koma ka wani kana zaune lafiya nan da kake kawo da ita sai a harshe ta sai ka koma kana yawo a asibitoci an yi ba ba an yi ba kuma kowane mu ya gani ya gama wadaci ya dawo talaka ya gama faraki ya dawo marashi karauta ya ga mai lahiya ya dawo mara shi lahiya to ya yasabin nauman zai rufu zai musanya ku da wasu ya kawo wasu ya arzuta su wanda jinku ya kawo wasu ya ɗauka darajar su a madadin ku ya zama yau ba kuna ba suna sun mala ya kulu insana kala sana Allah ya ce wallahi ba zai bari ku koma irin su lalatun mutane ba baran da ba san kima Allah ba su amfani da arzikin da Allah ya musu wajen kai ba Allah Allah ya ba ku kama irin ku Allah zai ba ku masu jisu masu tsirkiyar kuma wannan ta tabbata don haka yan uwa ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yayi muna bayani da wa'azi cikakke يجي وأن المساجد لله فلا تدعوا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه Allah madaukakin sarki yace wa annal masajid da sanan zani su masallatai lillahi na Allah fala ta da umma Allah ya hada ka ku kira kowa cikin masallaci kowa kowa ka a kira masallaci ba Allah kira wani wani cikin masallacin Allah laifi shi ne aka ce haza min jumlatil muha ilayhi lirrasuli wannan yana daga cikin jumla abin da aka yi aikinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wal ma'ana wa uhiya ilayya ka faɗa musu an aiko zuwa gare ka annal masajid wa buyutul ibadat masallatai da guraren ibada hiya mukutabbatun billah sai ban ne ga Allah shi kadai fala ta'budu biha ghayrahu kada ku bauta mu wanda ba Allah ba cikin masallaci wa akhlisu lahu al-ibadatu tsabtace ibada da Allah shi kadai qala mujahid mujahid kana al-yahud wa nasara yahudawa da nasara sun kasance idza dakalu kana isahum in suka shiga cococin su za su yi akara ku billahi biha za su shirka da Allah cikin ba amara Allah sai Allah ya umarci annabinsa wal mu'mini da mabiyansa mu'minai an yi kulli sun da'awata lillahi su kada yake kira in sun shiga masallaci kada su kira kowa sai Allah idza dakarul masajida in suka shiga masallatai kullaha dukkanin masallatai komi ba a kira ba ya halatta a kira wannan an kore ibadar da mushrikai kai ke in suka zo da wajibi na lafiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك kabar suna da kuma sai sai Allah mun karba mun karba ba karba ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayya nan da yake da shi ne duka cikin mallakai kai shi ne kuma Allah ya ce a bai ba a kiran kowa yan zo masallaci da lata da uzza da manaka, da dauki da wani wani ba a kiran kowa sai Allah madaukakin sarki shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar ma manzo Allah wa za da kalul masjida ha? ba abun ha kowa sai Allah wa annahu lamma kama abdullahi ya uku. kuma sannan su haɗa ma mutanen nan lokacin da bawa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsayu ya abudu rabbahu yana bauta ubangiji da karatu alqur'ani cikin sallah asuba kadu ya kunu na alaihi ba sun yi kusan su zama gudan shirki a kansa ai kadar jinnu yarkabu ba ba'da min shiddatil imtihan sun sun aljanu sai kun zama kirgi guda bisa gare shi shi bai san da su ba saboda tsananin haukawar juna حرصا على سماع القرآن حرصا أتم قلي على سماع القرآن كنج القرآن قال ابن عباس عبد الله بن عباس كادوا يرقدون عليه لاستماع القرآن ثم كتبني كتب صفاتي أكم منذ الله تبارك وتعالى القرآن wannan ya faɗa mana duk abin da aka tsammani aljannu suna da saurin kai waɗanda Allah ya nuha shirya su zan sauki ka samu ba sai ka zo ka ce an aiko ni gare ku ba a sun shirya nan da sun ji ta ana ana faɗin da sun yi imani sun gaskata wa inna ma wasafahu ta'ala bil ubudiyya Allah ya sifanta manzon sa da ubudiyya wa lam yadhkuru bi ismihi bai ambaci annabi sunansa ziyada ta fi sharihi wa kadiri saboda zadi akan darajar sa da manzo Allah da girma shi Allah ya ce to kul inna ma adabu rabbi kul inna إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ولك يا أبو إنما أدعو ربي أدين سكي كوي إلا كرم أبنجي إيجي بنجي ولا أشرك به أحدا ما حد ألا تقوى قل يا محمد لهذه الكفار الذين غلبوا منك كجاء أبو أنك ترمى فسكني كذلك an tarji'a an dinika ka koma daga bari addini kana kada ta Allah ka ga mu ta cewa inna ma abudu rabbi wa ala ni kawai ina bauta ma Allah na ne shi kare wala ushriku ma Allah ni gaira basharan wala sanam ba hada shi da mutum ko ba hada shi da mutum qala sawi mai tafsirin zariya sababul zuliha sanadiyar saukawar ga aya an na kufara ƙuraishi lalle a ƙuraishawa ƙalu da musu ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka ji'ta bi amri hadimin kai fa ka zo da wani al'amari mai tsananin ta da hankali wa kada adaita naka kayi adawa da mutane kullahun dukkan farji an haza ka dawo da irin wannan adawa da bambancin kanka daga bayin mutane banan han nujiru ka za mu baka mamataka da kariya wannan turku kuma mu baka taimako fa nazalat al ayat sai aya ta sauka Allah ya ce mai kul inni la amliku lakum darran kul inni la amliku lakum darran wala Allah ya ce annabi ya ga kul inni la amliku lakum darra wala kul ya muhammadu fi haula wajen jaya da waɗannan mutane inni la an adafa an kun darra ba wani sharri Allah ya ku da shi wala lakum kuma ba ya ku wani amfani wa inna mallani yamliku huwa Allah rabbul alamin wanda ke mallaka tun ku da sharri ko jawo amfani shine Allah ubangiji ta dai kakara wata mu de ko inni lay rira ni qul inni lay yujirani min allah ahad walan ajid min dunihi multahada allah ce ko kace mu inni lay yujirani min allah ahad ba wani wanda zai kare daga Allah inda kullun yuzila min azabillah ba wanda ke kai ka ya azabar Allah in akai to in saba ma Allah wala da ko ba zan samu ni gare ni ba nasira ka tai mai kiwon malki an ko wata malaka min daga bai Allah ba to ba ni ba kai ko ujibu ko da la ma da labdo ya zan karba ku zuwa ga din ku kira na in bar Allah ya dawo ga addinin ruwa ka kala ka tada ka tada bin di amai mulka hana ai malki an ba nasira malaka ko wani mai باب ابن كفار الا بلاغا من الله ورسالا الا بلاغا من الله ورسالاته نعم ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم جهنم خالدين فيها خالدين فيها أبدا إلا بلاك من الله باتي كيروة الله في الكتاب والتعالى جيبا إلا إذا أبدل بكل تعالى من قام موتم الله فينا إلا ورصحتكم نائمكم نصيحة ورشبتكم ناشريتكم إني وفهت كما أمرني الله كما أمرني الله كما رد الله أمرتني فإلى إذن ونن لوكة يجيرني ربي من العذاب من العذاب تو أيهنا الله ذي من كاريات العذاب قال ابن كثير ابن كثير يأتي أي لا يجيرني منه ويخلفني إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها عليه abin da ke kare ni da azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba ce iyar da sakon nan ya wajabta da ita a kaina Allah ya ce manzon Allah ya ce wa man abdullah duk mutumin da ya saba ma Allah duka duk wanda ya saba ma Allah duk wanda ba ce a ko balarabe ko ko saraki a da birni da kauye da makiyayi da manomi da ma'aikaci duk wanda ya yi ƙarfin saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzon nan da Allah ya aiko fa inna lahu nara jahannam in sabon ya kai na kafin wuta ta tabbatar mai mutako ya masu kasar mai gobe lahira khalidina fiha kuma suna madawama a cikin abana haram ai wa man yukadzibillahu wa rasulahu wanda ya karyata Allah ya dauki gunki ko ya dauki wani wali ya ɗauke shi azumi walam yu'min bi liqa'i Allah bai yi ma da gobe akwai lahira da Allah zai mai hisabi ba wa arada an sama'il ayat wa tadabbur risalat ya kauda kansa daga sauraren ayoyi da fahimta aikin manzanni fa inna jaza'ahu jahannam sakamakon sa gurin Allah shi ga jahannama la yakunu minha abada bai hita cikin ta har abada wa inna ma jama'a yake ya hada nan nan da yace jama'a falidina sai ya ci wa mai akilla duk wanda yace amma kuma khalidina ne ke suna bada wa hamla ala ma'ana man saboda ita man tana daga cikin jejin umumi bi anna lafzaha mufrad wa ma'ana ha jamu amma ma'anar ta jamu ne ألا يأتيكم حتى تعلم يبي حتى إذا رأوا ما إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا الله يكتب ذاك كتب حتى إذا رأوا ما يوعدون ليس ذا بين دامر موسى الكوي حتى إذا رأى المشركون ما يوعدون من العذاب وذا أبو شاك وسيطا في الرئيس المشركين سنة أبين دامر موسى الكوي العذاب الله يكرم نكم فسيعلمون وشاهد تدوذا مستجد حين إذن مسنن سنة سنة man hum ashabu man hum ad'afu nafiran wa mu'ina wasi mai raunin mataimaki wa aqallu wa aqallu adadan kuma wasi ba sun hada ba manzo Allah cewa نعم جميع منتصر بقى الله يتسيؤزم الجمع أم يقولون نحن جميع منتصر ينتصر سيهزم الجمع ويولون الدبور والله يا الله شباب muka roƙa taron nan na koyi yi wato na dubar jiwa ba su na tabu za su da karfi za su da amma sai a kai bikin wanzu Allah ya kasu jiwa ba su na gudu ma ka ta faru ta faru ta faru da su azabi ta faru sauran muri ya ya shi ne Allah maɗaukacin kai ke ce wa a kan nuna fara mu hikwa jin da sai sun gane ya haɗu wasu karancin jama'a kuma wasu karancin runduna hadu kuma am bil mu'minuna al muwahhiduna shin su suka yi karanci maka yin ka ko Allah ko mu'mina wanda suka dai da Allah wala shakka babu kan doka kuzurta kai mu'mini anna Allah nasir ibadahu al mu'mini Allah bai taimakon bayin ka ne mu'mini fahmul akawa nasir kenan su suka yi mai mai karfin mataimaki wal aksaru adada kuma su suka yi yawa wajen adadi li anna Allah ma'ahu saboda Allah na tare da mu'minai wa mala'ikatu la barar kuma mala'iku barrasatu suna tare da mu'minai Allah ya ce a gaba ce musu kul in adari a ƙarfi kul in adri a qaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada Allah ya ce kul ka ce in adari ni ba kari a qaribun makusanci ne ma su a nuna abin da aka yi ba kawai an yi ja'an lahu rabbi abada ko Allah zai sanya mai zango mani sai amma ana abuwa ba'idun lahu murgatun tawilatun ka ce musu kankani ba hal hadal azabul ladhi wa wa'idtum bihi wata azaba da aka yi muku alƙawarin ka qaribun zamanuhu zamanin da muku kanci ne am yaj'alu lahu rabbi amada ko Allah ya sanya mai wani zamani mai tsawo masu tafsiri suka ce kana sallallahu alaihi wasallam ma kawafal mukaddibina nar jahannama duk lokacin da tsoratar da masu karya ta wutar jahannama wa hazzarahum ahwalas sa'ati duk tsoratar da su sanan sanan cin kiyama azharu istighfar sai su bayyana da rena matsayin kiyama wa sa'aluhu mata hadha al-azab to yau kina da ayyuka da azab وما تعتقوا هذه الذات ثم كلام ذلك عند ذي أنا عذابا يوشي نظافة فأمره تعالى أن يقول له في ألا يقول في أن الذي يقام السوى لا أدري وقت ذلك هني فقلوا كتيا وكون كياما هل هو قريب أم بعيد مقصدين يكون من يفجين عالم الغيب الله فتني غيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً alimul gaibi ka ce Allah shine ne gaibi ai huwa jalla wa ala alimu ma gaba alil alil absar shi ya ka abin da ya fito daga barin gannan bayi wa ka fiye yamulu alil absar daga kallo don haka shi Allah nan fala yakali ala gaibi ya ala bai hanga da kowa kai da kiyama da dawo min dalilin ya ce kina alamar kiyama ba wanda sarai da dawo كما يسأل الله يسالونك عن الساعه قل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها tambaya game da kiyama dan da ya ya ta yau suna lokacin Allah ya ce kima an tafi kiyama ba lokacin ta mu amma an ila rabbika ta yana da Allah ba amma inna ba anta munziru man yakhsha kai mai gargadi ne wanda ke tsoron kiyama ya ji tsoron Allah ya hattara da abin da ke faru gare shi ya shi aiki za ka yi manzo Allah da'awa da tsoratarwa azaba yau shi za ta kawo bai sani ba yau shi za a yi kiyama bai sani ba to shine lamma Allah yake alimul gaibi Allah shi kewaye akan gaibi عذاب ازوان غياب ازوان ما وردي الله يحنجر اكاي ولا يظهر من ارتضى الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لا يستمع بين غيره لقوة حتى كما قال الله إلا من يرتضى sai wanda Allah ya zaba a illa man tara ullahu warda da hu risalati sai wanda Allah ya zaba ya fifi don iyar da wani ya azabe tura annabtar wa yuzhiru Allahu ala ma yasha shi Allah zai bayyana mai abin da ya so min al-ghaibi na daga abubuwan kwace ma'ana la yudallilu Allahu ala ghaibi hada illa ba'da rusul Allah bai bayyana ghaibi daga kowa kai tashin masar fa innahu yudli'uhum ala ba'd al-ghaibi sai an karta so sai abubuwa da ya zama da kare fa inna rusula da bil mu'jizat su annabawa za a karfafa da mu'jizoji wa minha al-ikhbar an mugayyib an ba'd al-mugayyibat cikin mu'jizat su ba da labari ko tashin abubuwan da ba su kuma zai su ba labari shi a ruka za su ba kamar yadda aka ba annabi isa cikin aka ba mu'jiza ya ce ma mutane na gobe ma ta akuluna don abin da za ku ci gobe na ba ku labari faɗa ku da za ka za za a dawa ku gobe da za ka za za ku amma sun tafi da abin da kuka ce ibu wuce ba cikin jira ne fa inna ku al-kibar abin da shi Allah ku sarki shi ya aiko manzon ka kuma ya sulku min bayni yadayhi zai ta a gabani ki wa min qalbihi da bayan shi rafadan mazara sai kawo mala'iku mazara ai fa innahu ta'ala yursilu min amamin rasul yakan aiko mala'iku gaban manzo wa min qalbihi mala'ika wa harfan da mazara ya fasu na min al-jinni don sai daga aljannu aljannu sukan bi hadda annabawa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah haka da yana haka da hannun yana haka yana yana baya baya haka ta ba ya manzon Allah sun faru to la inna jinni ne yuridu an tafallata alaihi sallallahu wani bajari na yake wannan ne sallah shi na ni kama shi makani shi ba don da zai tura magana an uwana annabi da ba annabi Sulaiman ba da na dan ne shi bugalai da sahiya rabuwa ka da shi قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب fadil ma da arziki baiwa da wani sake na yana magana yana da zai sa a yi bulala ga wanda ya ga kunya zai sa a ɗarfi wanda ya so ya yi jire haka ya ka sarrafa su ya sa su yi mai gini shi yasa da zai mutuwa sai ya haka gina mai wani dan block akan gaba mai gilas ya shige shi ya yi kai ya tsasu wani aiki sai ya shiga ya tsayi ne ya rasu amma tsawon k'a da yawa ko nima masu yawa ba su kai yaro suna ta aiki suna ta aiki sai da gara ta fito cikin kasa ta cikin za ta yanzu da yi yin yamma sannan suka gane aiki kuwan ga da muka aiki ga yaro hmm. shine الله ya faɗa السبع فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما فلما فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين إن الله يتفاق الأبار فلما قدينا عليه نوك تنم فهم يوكل جانب سليمان ورسوابه هيبو كيمين الله يتفاق الأبار ورسوابه مين Allah ya ce aljanu suka ci gaba da aiki yayi dan gilashi ne shi yayi tsayi ne yana dogare da farda kai dama babu sassauta in sun gane yana dai kowa tsoro ne ba gama gina ba ai mai wani babban masallaci yake son a gaba a dimita sai dai sun kai da aiki an yanka da aiki ba su gane bai da rai ba sai da sai da gara ta hido cikin kasa ta ci sanda sanda ta yi rauni ta fadi sannan annabi Sulaiman ya fadi sina suka ce an lauka da suka ce aljanu suka ce wallahi law lauka da alamun aljaiba da sun kasance suna sanin gaibi sun san abi da ko koye da ta am annabi suleiman ya ya ma da rasuwa ma bi sulil azab ko kuhe da bu ba ma jima cikin ko wahala da sun gane ba ta ce na gudu suka samu kansu amma lokacin sa ba su da iko zuwa kansu aka an gore mai su yana da dama a kan yana ganin su shi na nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ni duro dan uwana ya roki Allah da ba shi game da jinni wani mutum wanda kowa bai da iri ne sai ni kyale ni sakai yace amma sai da jimiyon baki nai da ni mako ne Allah ya rinjaye da manzo Allah a kan dama ya yi mai shek yulau da ya dauko yana so ya cinna ma manzo Allah ga huska fa ka kan to shine aka faɗa a nan an sanya ma manzanni matsayi daga gaba matsayi daga baya na mala'iku ba yadda za a wani addini ya kai sabon sa'ita da ce ko ya har suna hufi na fi ma yi ta'ala ilai suna tsare shi suna ba shi kariya saboda kiyaye abinda aka jiwa da shi na annabta من علم الغيب لسني غيب قال طب أي فإنه تعالى يرسل من أمامه يكا اي كون لك غبان منظومي ومن قلبه أبايا سحرة وسما قادتا وحفظة لما سطرة يحفظونه من الجن سنة كاري شلك الجنو نوع الجنو سكر يمين سبحانه ما ba annabi abin da في karanta طب bai yi الله Allah ya ce ya ابلغ an kada abla ya alama أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم نعم. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله مدعوكين تكي سبحانه وتعالى يسي وانا عدد ليعلم أن قد عبده رسالات ربهم أي ليعلم الله علم بقول ثاني أبين بأنه تعالى عالم بما كان وما yakun masani ne ga abin da ya kasance da abin da ya kasance annar rusulahu kiram cewa manzanninka masu daraja kada ballagu an hu bayo ya ka an ba su tariya daga aljannu saboda su samu da siyar da shi kamar yadda aka yi bayan gare mahafur ga mila ziyada sararre daga dadi wanda ku sani kore ya ce ma'ana anna allah yahfazu rusulahu allah na da ya jihadi saboda samu damar ciyar da aikinsa kabla wa ya fasu ma yanzilu ilayhim min al-wahyi ya tsare abin da saukar musu na wahayi li alama an kada ablagu risala don ya tabbatar da sun ciyar da sakon su ma al-ilm bi annahu ta'ala ya'lamu al-ashiya qabla kawniha kada Allah muhammad ya sani amma bai zama manzali mabara saboda kada aljani ya yi tasallu ya kafu da iltibatin kiriya da mabarnata saboda sun sani Allah ya ba aljanu na mafi yawan su da ne jagoran su faɗa ya kai da shari'a jagoran su faɗa ya kai da bani adam sai aka bar bani adam da shi yana iya ta sallada a kan shi ya sanya mashi wani nau'i na hauka sai ya samu yadda manzanci ko wani nau'i na rikici ya sanya mashi wani rikici a samu inci ba tsakanin gaskiya to ne Allah ya ce a hada bi malaka ya ke duk abin da abin suna sallai wa a hada kulla shay'in adada wani ubangiji ya da tabbacin komi a kididdige ai alima ta'ala ilma ta wasu kitai Allah ya san komi ilmi na kiyayewa da lissafewa jami'a ta kiyaye tabbacin komi al-munfassat fil aradi wadanda suka wato a cikin kasa wa samani sabai min al-qadari na digaggaruwa wa ramli da ya yaci wa warqil ashjari da sabta ni idatu wa zabadil bahari da kuma kun fangula ne fala ya jibu anhu shay'un duk ani abu bai fakuwa daga Allah wala ya kafa alaihi amru wani al'amari bai koya ga Allah fa kaifa la yuhidu ilman ma inda rusuli kenan ya zai ba zai kewaye abin da abure manzannin da Allah da aikin sa da ka ba Allah ti amara mu bi tawliya wanda ya umurce su da iyarwa ila kan an zuwa ga tashi kai wa kaifa yumkinu li rusulihi ay yufarridu fi tilka risalati kuma ya zai yi manzannin sa su yi sakaci ga wannan aiki a ce ba su yi sai ke ba aw ya didu ko su su dada aw ya ku ko su tauri aw ya harifu ko su juyar da wani abu aw ya kayyiru ko su canza wa huwa ta'ala mudinun min wato Allah waye ne gare su ta ko'ina mahadin da jami'a ta yi kuma sannan mafusin da dukkan talibai ya lissafe su dalili hawa hakiri a babba da karfi ya ce a gurin saurin da mu Fati zai bila ya alam muha'in lawa a gurin shi mabudai ya kai shi ba wanda ya kai sa sake wa ya alamu ma fil bari wal bari yana sani abin da aka zami da gurbi ma fil mai warakati ya ce ba abin da ke wani na wani sabba mai ya? illa ya alamu ha wala habbatin ba wani wata koya fi zulumatin adwa ta cikin duhan kasa wala radabin ba daji wala yaqitin ba ko tace illa fi kitabin mubin fa ke suna cikin kitabul makadiri wato littafin lawhul mahfuz Allah ya ma adadin kasa kwara nawa ke shindina Allah ya san adadin itace ya ba adadin mutane da za a yi ya san adadin ya ba adadin ya ba ya ya شيخ عيسى عالم الغيب فلا يظهر على ta هذا الا من ارتضى yana رسوله سيدي انا جمع sanin wani وني ابو نغيب don maslahar talikai sai ya dauki wani ilimi na gaibi ya bayyana musu ko su je su bayyana ga talikai saboda maslahar sa'i ba maslahar Allah ba don wa san da ta da bayyanar da Allah yana da ihada cikakka ga yana da kudura ta kamala kuma ya kewaye da kwacin komi kuma ya san komi amma bayi ne ba su san san bane ba su san wani abu sai a da Allah ya sanar da su da hanyar ake masa ne anan muke cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a kai za Allah a wannan shekaru kashe wannan karatu da aka batar a wannan yammaci na sha tara ga watan ramadan sai kuma gobe Allah ta'ala ya kaddara kamar yadda aka gabatar da sanarwa shekaran jiya akan abin da ya shafi taimakon marayu yau tana ɗaya daga cikin ranaku da aka ware domin nemawa ta marayu taimako da kuma kaddamar da shi gare ta haka kwamiti sun ce a ƙara tunatarwa ga mutane 'yan agaji suna nan suna zagayawa kowa ya yi ƙoƙari ya ba da abin da allah ya hori masa a matsayin wannan gudunmuwa allah ya ba da ikon taimakawa haka kuma an kawo sanarwar cewa alhaji sani long long ya ba da buhun shanshira na shinkafa sadaka ga marayu haka alhaji musa dan maliki ya ba da kuɗi naira dubu hamsin shi ma sadaka ga marayu allah ya taka musu da mafi bisa a sai aka makalar wannan shi ne kashin darasin insha allah imamu musa mu gari sai a muna Allah ta kowa da kai wani ya da kawai shi ne wasu da kuma masu da ya fi yi. Thank you.